malam sadis muhammadu kai ne babban magatakar na kungiyar malaman kwantaragi a cikin mai makarantu cikin jiran muradi wato labari ya zo mana kun samu kun sasanta kun hau teburi tare da gwamnati domin sasanta wasu kan matsalolin ku ma sani matsalolin kamar da mi ne eh lalle alhamdulillah abun da muke mako kowa duka ya samu karbuwa tunda eh, akwai a eh, rapel improvement decree wanda lokacin da gwamnati ta fara bada shi wannan allowance din akwai da yawa wanda sun yi shekara ba sami same shi ba gwamnati ta ɗauki alkawalin karshen watan juli za ta biya wannan duka a eh, rafel din na eh, prim bakery wanda ba same shi ba akwai kuma rafel salar wajen takarda wahiyar da ta yi shidda a trezor a dinkine gwamnati ta ɗauki alkawalin za ta biya wa'annan kudin karshen watan juye eh, akwai kuma maganar tashin a mambar da biro na cikin kungiyoyin da suke cikin sefras gwamnati ta ɗauki alkawalin insha Allah wannan dukkan mambar da biro da ya shiga biro national za ta tara shi ta kai College Niamey kuma akwai babban eh, abin da muke roƙo shine Green Salarial gwamnati ta ce a sa community ko plus wanda zai fara aiki tun wanga satin tsawon wata guda an ya ƙara aiki wani komite kin za su tura eh, aikin travel din a la prestation na government sannan kuma wannan biya gwamnati ta ce lalle ta ga ta ɗauki lahinta ta karɓi lahinta da ba ta biyan eh, abu kama yan kwantaragi a lokaci to ta ɗauki alƙawarin za ta biya su tun wanga satin kuma daga bakin wanga watan ba za kara hutu talatin ga wata ba ba a biya eh, abu kamar kwantaragi ba kenan ga abubuwan da suka samu karbuwa aka samu yarjejeniya bisa kansu kenan mutanen mu su kama jikinsu alhamdulillah gurin mu ya cimma ruwa abinda muke kwata da mu shine gwamnati dole ta jawo ya ta kiraye mu bisa kan teburin shawara har mutum mai yarjejeniya da aka yi kenan kowa kuma bisa kan aikin shi bugu da kari tsawon shekaru uku kuna gwagwarmayar neman haƙoƙin ku ashe shekwa wannan hawan teburi da kuka yi da gwamnati kuna sa ran zai shafe muku hawaye eh eh hakika muna ganin alamun gwamnati za ta biya mana bukata saboda gwamnati ta rage ta san kungiyar nan ta sai fara mu ba kamar lasa bace saboda idan ta ki cika alƙawali ne tsawon shekara nawa da muka yi sanyan protocol da kwar ita muka ta shan yajin aiki har karshen eh, shekara eh, nawa ga shekara muna jayayya da gwamnati har kai da gwamnati ta ga kai lalle in ba ne ta riga ta yi da mu ba aka sanya protocol da kwar mu ba za mu ba da dama a ce an yi aiki a Nijar ba kenan gwamnati karuwa ta ce da ta cika alkawali bisa kan protocol da kuɗin da muka sanye da ita